بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan la'asariya ta lahadi 20 da goma ga watan safar a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 23 ga watan goma sha biyu biyu miladiya a darasin mu na biyu cikin wannan littafin mai albarka littafin at-tafsiratu fi ulumul qur'an wanda yake bayanin abin da ya shafi ilimomi da suke da alaka da alqur'ani mai girma mana yace mana dai da cewar abubuwan suna da yawa amma ya dan tsakuro ne ya rereyo ya tankado ne ya haɗa mana wannan takaitaccen littafi ya zama kamar muqaddima ce ga wanda yake so shiga ulumul qur'an sosai da sosai Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya karba mana ayyukan mu a darasin mu na farko na jiya mun karanta muqaddiman mai littafin sannan muka shiga al-mabhath awwal da ya mana magana akan tarifin al-Qur'ani mai girma lughatan da kuma tarifin al-Qur'ani mai girma shar'an wa istilahan a yau darasin mu zai dora ne akan abin da ya shafi sharhi na tarifi din da sharhin da malam yayi akan tarifin al-Qur'ani mai girma shar'an shine malam yake cewa fa qawluna kalamullahi ta'ala جنس في التعريف دخل فيه جميع كلام الله تعالى كالتوراة والإنجيل والزبور التعريف عندما لن يتي القرآن معناه شرعا واصطلاحا فيك هو كلام الله تعالى المنزل على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف min awwal surati al-fatihati ila akhir surati an-nas mala yace shi wannan shine alqur'ani girma inda za a tambaye ka a ce ma huwa alqur'an sai ka ce alqur'an huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala khatimi anbiya'ihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshe wannan shine alqur'ani mai girma sai mala yace fa qawluna kalamullah maganan mu da muke maka ce huwa kalamullahi ta'ala jinsu fi ta'rif wannan jinsi ne ya shafi qur'ani da abin da ba ƙurani ba yana ya shiga duk abin da ke amsa sunan zancen Allah madaukakin sarki isa ya ce dakhala fi jami'u kalamin lahi ta'ala duk abin da ke amsa zancen Allah madaukakin sarki ya shiga ka taura amma a taura wal injil kamar littafin injila wa zabur kamar littafin zabura duk waɗannan littafai ne na Allah madaukakin sarki kuma zancen Allah madaukakin sarki ne isa Allah ta'ala yake magana akan abin da ya shafi taura yake cewa fata kuma una an yu'minu lakum wa kada kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuhadithuna min ba'di ma qalu ya'lamun yace fata kuma unahum yanzu za ku amince musu kuna tsammanin su an yi yu'minu lakum su imani da ku su sallama muku su da ku wa kada kana fariqun minhum an samu wasu tawaga daga cikin su su suwa su yahudawa tunda su aka ambata a baya wai qala musa liqawmi inna allaha ya'murukum أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين هزوا أسن كسر سألت الله تعالى يشاء فتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كان كلام الله أنا شنو التوراة يسمعون كلام الله ثم يحرفونه هذا الذي هنا لك القرآن التوراة جميل با القرآن يقول ما القرآن باب تحريف أجل لا يأتي باب من بين يدي ولا من خلفي تنزيل من من عندي haka na Allah ta'ala ce wa kada kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kuma yarifuna min ba'di ma qalu wa hakan nan zai yake nuna ayoyi da yawa sun tabbatar da alqur'ani zancen Allah ne wannan sananne ne wani ahadu min al na sadaraka fa ajra ta yasma'a kalam Allah yuriduna an yubaddilu kalam Allah ya shafa alqur'ani nan kuma fa ta takuma wala yu'minu lakum kada kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah ya shafa at-tawrat isa ma ne ce wannan jinsi ne na zance sai malai ce wa qauluna zancen mu da muke muka ce al munazzalu wanda abin da aka saukar da shi ala khatimi a akan cikamakin annabawan Allah in an ce cikamakin annabawa shine cikon annabawa baki ɗayan su bayan shi babu wani annabi babu wani annabi lafzan babu wani annabi ma'ana babu wani wanda zai zo ya ce shi annabi ne babu wani wanda zai zo ya ce ana mishi abin da ake ma annabi shine ma'anar khatimin nabiyyin muhammadin sallallahu alaihi wasallam mala yace to da muka ce haka almunazzalu ala khatimi anbiyahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam qaidun kharaja bihi almunazzalu ala ghairihi to wannan kenan an kayyade an cebance abin da ba a saukar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka ce alquran huwa kalamullah ya shafi a tauran ya shafi injila amma da muka ce almunazzalu ala khatimi anbiyahi ya fitar da at-taura ya fitar da injila ya fitar da zabo isa ke cewa kharaja bihil munazzalu ala ghairi min al anbiya'i wal mursalin ka tawrati wal injili wal zabo mala wa qawlun al manqul bit tawatur al manqul bit tawatur wanda aka cirato shi aka ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban waɗanda yake kuma hanyoyi ne cike da gaskiya mala yake qaidun kharaja bihi al qira'atu allati nuqilat ilaina بطريق الأحاد وهي القراءة الشافعة da aka ce al-maqul bi tawatur wanda aka ruwaito shi ta hanyoyi da yawa kenan an fitar da wanda aka ruwaito ta hanya aya daya isa ce qaidu shi ma wannan wani qaidi ne kharaja bi qira'ati allati nukilat da muka ce al-maqul bi tawatur to an fitar da qira'o'in da aka ruwaito wasu suka zo gare mu bi tariqil ahad ta hanyoyin da suke daidai daidaiku domin ahad jam'i ne na ahad idan ana silsila wani ya roto a wurin wani a roto a wurin wani ya roto a wurin wani sai za ka samu wata matakala mutum ɗaya ne ya roto wannan to wani shi a kira a har shi a kira hari to qur'ani sai ya zamana a kowace matakala dole ya zamana an samu adadin da suka kai tawaturi sai ce al munqul bi tawatur to muka ce a tawatur an fitar da wanda yake ba a tawatur ba kenan kamar wanda yake a hadis wal qira'atu shadza sune qira'o'in da yake ba su cika sharuɗa na qira'a ba domin sharuɗa na qira'a dole ta zama a tawatur a samu a tawatur dole a sami abin da ya shafi muwafaqatu rasul usmani yayi daidai da rubutun sayyidina usman da ya rubuta zuwa ga abin nan al-amsar sannan kuma da dai sharuɗa da ibnu jazari ya faɗa a cikin tsaiwatin nashar kan abin da ya shafi qira'at shi ma yace fala tu'tabaru qur'anan duk wacce aka rawaito da qira'a shazza wannan ba a la'akari da ita a matsayin qur'ani kamar fadin hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in haka wanda ka sani shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da isbat din alhamza amma hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in kaga an yi badal din alhamza to wannan ba ta cikin kira'a da mutum zai karanta qur'ani ya ce ya samu wata sabuwar kira'a <laughs> ya kana abu in ya karanta ya yi larabci ne bai karanta qur'ani so da ka sallar shi yi zance a cikin sallah kuma bai karanta fatiha ba malai ce fala tu'tabaru qur'anan ba la'akari da ita a matsayin qur'ani abu na ɗaya kenan abu na biyu wala tasuru qira'atu biha mutlaqan haka nan bai halatta a karanta ta ba kai tsaye da sunan karatun qur'ani la fi salah bai halatta a karanta ta ba a cikin sallah domin ba qur'ani ce. wala fi kharijiha hakan nan kuma bai halatta a karanta a wajen sallah ba a matsayin qur'ani saboda ka sai mu la'akari sosai da sosai akan abin da ya shafi alqira'at dole ne kafin abu ya zama qur'ani sai an samu at-tawatur da yake nan sai an sami ittisal sanad biyu kenan sai an sami muwafaqatu rasul usmani uku kenan sai an sami muwafaqatu wajh dahab sai yayi daidai da wani wajahi na irabin na hau tunda qur'ani ya saukar da shi ne da larabci idan ya zama ya saba mu dukkan wani wajahin larabci kuma haka wani ya zama wani abu kenan na daban qal malai ce wa qawlun al muta'abbadu bi tilawati tunda a cikin ce al muta'abbadu bi tilawatihi abinda ake bauta ta hanyar karanta shi karanta shi kawai ana karanta shi a samalada sai malai ce kharaja bil ayati allati nusikhat وخرج بالأحاديث القدسية أيضا على الرأي بأن الفضل من عند الله تعالى فهي وإن كانت الفضل من عند الله تعالى لا يتعبد بتلاوتها وقولنا zancenmu da muka ce a cikin ta'arifi din al-muta'abbadu bi tilawatihi wanda yake ana samun lada ana bautar Allah tsantsa da karanta alƙur'ani din to nan fa kharaj bil ayati lati nusikhat an fitar da ayoyin da aka share karatunta domin share hukunce hukunce a cikin qur'ani yana da fuskoki guda uku fuska ta farko a share ayar alqur'ani din kuma a share hukuncinta sai zama na babu ayar yanzu a rubuce a cikin alqur'ani ɗaya kenan sannan kuma babu hukuncin kwata-kwata nau nan. ana samun wannan waje hidin ɗaya kenan sai na biyu kuma ana samun share hukuncin amma ayar tana nan to an an karanta ayar ana karantawa a samu lada fuska ta nauke nan ta biyu fuska ta uku shine a share ayar a tabbatar da hukuncin kamar a shekhu wa shekhatu idza zana ya farjumu ma albatta na kala min Allah wallahu azizun hakim ga wannan da wannan na biyu na uku kai a share hukunci a tabbatar da a share ayar a tabbatar da hukuncin da kuma na farko a share ayar a share hukuncin duk waɗannan ayoyin ba a karanta su ta abudan kuma fahimci wannan amma wacce ake aka share hukuncinta amma karatunta yana nan wannan ana karanta ta kuma ana samun lada a kanta كما فدع الله ila والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج إذا ما تتموت إذا ما بجرنت zauna يبتا shekara guda ne tana ta kaba sai Allah madaukakin sarki ce wallazi ne tofona minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara aka dawo da shi wata hudu da kwana goma kaga wata hudu da kwana goma kallalle ya sha bamban da shekara guda to kuma kaga ayar wata hudu da kwana goma tana nan ana karantawa ayar shekara guda ita ma tana nan ana karantawa to kowannen su ana karanta su a samu lada a kansu daga da malam ya fara ne yace allati nusikhat wacce aka share yana nufin wacce aka share karatunta aka share hukuncinta dai kenan ko aka share karatunta aka bar hukuncinta wannan duk ba a karanta su kuma ashirin rabu'atin yuharrimna duk wannan ba akwai babu mai zaman kanshi babu annasikh wal mansukh ana ake waɗannan batutuwa din qala wa kharaja bihi al ahadith al qudusiyya hakan nan ma a daidai nan an fitar da al ahadith al qudusiyya aidan kuma aidan musdar ne na abai idu aiban ala ra'ayi bi anna alfazaha akan cewar su al ahadith al qudusiyya alfazaha lafuzan hadisi din min indillahi ta'ala daga wurin Allah madaukin sarki ne tunda ko daga kun sani ana magana shi al-ahadithul qudusiyya da lafazi da ma'ana daga wurin Allah madaukin sarki ne ko ko a'a ma'anar ce daga wurin Allah madaukin sarki lafazin daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuna ji da ke ko akwai waɗannan maganganu guda biyu din sai ma yake cewa a matan cewar lafazin daga wurin Allah maɗaukacin sarki ne duk da haka ba a karantawa ta abudan kamar ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama kaga wannan cewar lafazin daga wurin Allah maɗaukacin sarki ne shine aqwa don maza Allah zai ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fa hiya wa in kana alfaqwa min indillah malaki cewa wannan koda lafuzin nata sun kasance alhadithul qudsiyya kenan sun kasance daga wurin Allah madaukakin sarki la yuta'abbadu bi tilawatiha ba a ta'abbudi ba a bautar Allah da karanta sabili da haka ko da ka zo karanta al-ahadith al-qudsiyya zaka karanta su ne yadda ake karantawa an abi zarrin jindubi bin janarata radiyallahu anhu qala hajju wa qad inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama ba za ka rera shi yadda ake rera alqur'ani ba dan ƙur'ani ne kadai ake rera shi wa rattilil qur'ana tartila in ba qur'ani ba duk wani abin da ba qur'ani ba addu'a zaka yi ba a rera ta saboda ka hadithul qudsi an zo wa ba za ka karanta su ya ba ina ba ta mun gane bambanci din to wannan shine takaitaccen bayani da mali imana akan abin da ya shafi ta'arifu alqur'ani bi girma ya yi mana ta'arifin abu na farko kenan abu na biyu kuma ya yi mana sharhin ta'arifi din ga yadda ta'arifin yake ga kuma abin da ta'arifin ya kunsa na muka ce kalamullah to anan ya shafi a taura shafi injila amma da muka ce almunazzal ala khatim anbiya'i ne an fitar da taura an fitar da wani ya tafi ga wanda aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muka ce almanqul bi tawatur to an fitar da wanda ake tarwaitowa ba ta hanya da take a tawatur ba har zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi malam yake cewa Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi ya kara mishi lafiya bayan ya kammala mana sharhi na ta'arifin alkur'ani mai girma sai ce kitabun ahkamahu Allah fa atqana ahkama wa fassalahu fa ahsana tafsila wa sadaqa Allah hafi yaqul كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كتاب لا يتطرق إلى ساحته نقد ولا إبطال وصدق الله حيث يقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد malam bayan ya kammala mana sharhi yake cewa kitabun shi alqur'ani littafi ne ahkamahu Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara shi fa atqara ihkama ya kyautata tsarin nasa ya kyautata zubin nasa wa fassalahu yayi bayanin sa filla filla fa ahsana tafsila ya kyautata bayani filla filla dalla dalla ya zamana daga jin lafazin Alƙur'ani mai girma bayani ne shafi bayani ne warkake wa sadaqa Allah fi ubangiji subhanahu ya yi gaskiya inda Allah ta'ala yake cewa kitabun shi wannan littafi da ake karantawa littafi ne uhkimat ayatuhu da aka kyautata tsarin ayoyinsa sun fussilat sannan ake bayanin su aka rarrabe su daki daki min ladin hakimin daga wurin wanda yake hakim zaninin khabirin kuma ƙwararren mai bada labari ne filla filla daki daki da abu yake kasancewa ya kasance haka yake bada labari kan shi kaga ubangiji subhanahu wataala ce kitabun uhkimat ayatu littafi ne da aka kyautata ayoyin nasa zubin ayoyin da yadda suke tafiya da yadda ake magana qur'ani zubi ne ba karamin zubi wani alqur'ani ne kitabun mana yace alqur'ani mai girma littafi ne la yataqarraqu ila sahti naqdun babu wata warwara da take zuwa ga inda qur'ani yake warwara gaba ta warware baya ba a samu wannan a cikin alkur'ani wala ibtalu haka nan ba a samun barna a cikin alkur'ani mai girma wa sadaqa Allahu haqqi yaqul ubangiji subhanahu ya yayi gaskiya inda Allah madaukin sarki ya bayyace mana labari a cikin qur'ani yace wa innahu lakitabun aziz kuma lalle shi alkur'ani nan littafi ne wanda yake aziz mabuwayin littafi gagar koyo gagar misali la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi babu wata barna da take zuwa ta gaban alkur'ani mai girma ta shigo shi wala min khalfi hakan nan babu wata barna take zuwa ta bayan alkur'ani tanzilun shi alkur'ani saukakke ne min hakimin daga wurin wanda yake ƙwararre ne gwani hamidin wanda yake kuma ana gode masa shine Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce tanzil saukakke ana nufin daga yana kenan daga sama kenan ya nuna wanda ya saukar da shi yana sam haka ayon suke hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim malaka huwa al-mu'tazatu al-ubma wal-hujjatu al-baligha al-baqiyatu ala wajihi ad-dahr li rasul al-huda wa rahma sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahadda bihi kafa wal-insa wal-jinna an ya'tu bi mithlihi aw bi ba'dihi malin ya ce wa huwa mu'jizatul uzma ita ce babbar mu'jiza gagara koyo wal hujjatul baligha ita ce ƙwararriyar hujja ita ce hujjar zake mai kyau matuka malin ya tabbata alqur'ani da al mu'jizatul uzma babbar mu'jiza kidan duk wata mu'jiza da Allah ta'ala ya bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana kasa da ni da alkur'ani abinda zai nuna maka tana kasa da alkur'ani tana nan ne lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wasu ɗan watanni kafin bayan rasuwarsa amma yanzu muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu da rasuwarsa inda bayan ya jira ya shekara goma amma har yanzu ƙur'ani yana nan daren dab yadda yake haka wannan ba ƙaramin mu'ujiza ba ce sabanin tsagewar wata yayi ya wuce dabbobi da suke da suke magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi magana ne da shi waɗanda suke a wurin su suka ci ya ɗibin tsakuwa ya riƙe su a hannunsa sallallahu alaihi wasallam sun yi tasbihi ya sanya su a hannunsa na Abubakar suke tasbihi duk a wannan lokaci amma yanzu ya riga ya wuce sai alqur'ani mai jama'a yasa ya ce qur'ani shine babbar mu'jizar da Allah ta'ala ya bai wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita ce kuma mu'ujiza kaɗai da aka baima ma wani annaba wani annabi daga cikin annabawa don duk mu'ujiza da Allah ta'ala ya bai annabawa sun wuce hatta littafin at-taura da Allah ta'ala ya bai ma annabi Musa alaihi salatu littafin ya riga ya shuɗe tunda da alqur'ani yazo sai Allah ta'ala ya ce da qur'ani wa muhaiminan ali mai hukunci ne ya share abin da ke ciki abu na gaskiya da ke cikin at-taura ko injila ko sabon alƙawari ko tsohon alƙawari musulunci ya riga ya share shi qur'ani ya share shi qur'ani kawai za a yi wal hujjatul da ƙwararriyar hujja hujja bai kai wa mutuka albaqiya wacce take wanzajiya tabbatacciya ala wajhi A kan tsawon zamani li rasulul huda ga annabin shari'a shine rasulul huda sallallahu alaihi wasallama dan shine mu Allah ta'ala yace in kun bi shi kun shiru wa in tuti'uhu tahtaki har idan kuka bi shi to kun shiru kenan aka saba mishi ba an ɓata. wa rahma kuma manzan rahama na Allah ta'ala ce wa illa rahmatan lil alamin shine sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shugaban Muhammad ira da amincin Allah tabbata a gare shi malaka tahaddadu an-nasa kafa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kalubalanci mutane baki ɗayansu wal insa mutane wal jinna da aljanu an ya'tu bi ya ƙalubalance su ƙwararru masana harshen larabci ƙwararru masana yare baki ɗaya an ƙalubalance su a tin tun shekaru aru aru an ƙalubalance su akan su zo da littafi daidai wa daidai da alƙur'ani shine bilisilihi da kwatankwacin alƙur'ani au bi ba'dihi ko su zo da sashen alƙur'ani alƙur'ani yana da surori 114 su yi ƙoƙari su zo da surori ko da hamsin ma ai ya zama ba'd kenan kaga sun goma bai ma zama rabin alqur'anin ba amma abin ya fuskara malai yace fa ba'u bil ajdi sai ga mana sai kasance suka dawo gajiyayyu wa qad wa qad waqa tahaddi bil qur'ani ala maratib mutaaddida kai ta koma alimul hujja tilwa al hujja malai ke cewa wa qad waqa tahaddi bil qur'an haqiqa tabbas kalubalantar su da ake da alqur'ani mai girma da duk a nuna musu matsayin alkur'ani mai girma ya zo ala maratiba muta'addida akan mataki mataki an biyo su an kalubalance su akan alkur'ani mai girma kalubalanta ta zo mataki bayan mataki saboda mai ba ta zo lokaci guda ba aka raba ta mataki bayan mataki malai ce kai ta kuma alimul hujja dan a tsayen musu da hujja a kafa musu hujja tilwal hujja hujja tana bin hujja isa ba a yi musu lokaci guda ba sai aka biyo abin mataki bayan mataki sai dai aka kai ga mataki hudu mataki na farko ta haddahum awwalan an kalubalance su karan fari an yi atu bi mislihi fa ajazu wa mastata'u qala subhanahu wa ta'ala qul la in ijtama'at al-insu wal jinnu على أن يأتوا بمثل هذا bi mislihi يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تحداهم أولا an kalubalance su tun karan fari shi ne kalubalanta na nauke nan na farko an yi tubi bi a akan su je su zo da kwatankwacin alkur'ani fa'ajazu sai suka gajiya wa mastata'u ba su taba iyawa ba wannan kuma da aka ce suka gajiya ba su iya ba Allah ta'ala yana ba mu labari yana cewa kul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce kisa ake kiran wannan sigatu talqi ana lakkana wa manzo Allah ne dan ba fahimci cewa ba shi yake faɗa ba sai shi ake isa yake ulka ce la ibijtama'atul insu wal jinni har idan mutane da aljanu suka taru baki daya ala an ya'tu bi misli hadha alquran inda mutane da aljanu za su taru akan su zo bi misli hadha alquran su kawo kwatankwacin wannan alqur'ani din Allah ta'ala ce la ya'tuna bi mislihi ba za su taɓa zuwa da kwata-kwata alƙur'ani mutane da aljanu walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su ya kasance da sashi zahiran mataimaki shine ma'anar zahirin mataimaki ko da aljanu za su kawo za su kawo mutane su ma su kawo su kawo a haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin aljanu da mutane a taru don a kawo kwatankwacin alkur'ani ba za a taɓa kawo ba wannan ayar tana cikin sororin Makiya. سورة الإسراء سورة تمكي أنا a yana karanta ta kafin ya kwanta bacci da suratul isra da suratul zuma sai karanta kwanta wannan sura sura ce kenan wannan kalubalantar ya zo tun kafin a hijira aka kalubalance su kuma gargamanta kafin a hijira ayoyi aka saukar kenan ma a daidai wannan lokacin da wannan ayar ta sauka adadin ayoyin da suka sauka daga farkon sauka zuwa daidai sauka wannan ayar su ma kawo irin wannan ya faskara kalubalanta na farko kenan da ake musu don a nuna musu matsayin qur'ani kuma ka rike wannan mutum ne zai karanta qur'ani ya karanta wa tardadu ya zadu ta tajammula shi yawan karanta qur'ani yawan karanta a karanta a karanta suke ƙara zama da qur'ani din sai ga mutum ya karanta ya karanta gobe ya karanta ji amma ka ka samu mutumin da yake farfesa ne akan duk wani yare da yake karantawa da ya ka samu ka same shi ya karanta wannan littafin da yake karanta su ashirin a ce shi farfesa ne na hausa ya taba karanta magana jari ce su ashirin ya taba sauke ta ya karanta daga farko kawai ya gana zai su da shi kenan ko fim ne kawai in ya gaishe to daya an kammala shi kenan amma qur'ani ina malam yace mata tahaddahum saniya sannan sai aka kalubalance su kalubalanta karo na biyu an ya'tu bi ashiri suwarin misli akan su zo da surori goma tun da zuwa da qur'ani din baki daya a zo da irin shi ya faskara to yanzu ana neman su da su kawo surori goma irin surorin da suke cikin qur'ani su zaɓa ko dogaye ko gajiyayyu ko da daga alam tara kafa zuwa ƙarshe surori nawa goma su zo da irin su abin ya faskara fa mastafa umala yace ba su taba iyawa ba qala subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki yana cewa am yaqulu naftara قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ولو من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو وهل أنتم مسلمون الله ما دوجين سركي yana cewa am yaqulun ko ko waɗannan da ba su da alqur'ani ba suna cewa iftarahu shi manzo Allah ya kaji qur'ani ne ya kirkiri qur'ani rubuta qur'ani ne da karan kansa kun da ke ko ko haka suke cewa dan suka zo su dinga cewa ai wani ne yake koya mishi qur'ani din اللسان الذي allah إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين هنا الله مرة جنسر يقول قلت كتير سوء فأتوا بعشر سور مثله ku je ku ma kawo ku je ku kirkiro ku je ku zo da surori goma kwatan ku sun surorin ƙwahani muftarayatin kirkirarru ƙagagu da za ku je ku ƙaga wada'u man istata'tum ku je ku kirayi duk waɗanda zaku iya kira a kan su taimaka muku ku zo da surori guda goma min duni la kuma bayan Allah subhanahu wataala in kuntu sadiqin har in kun kasance da gaske kuke faɗa da kuka ce qur'ani manzon sallam ne ya kirkire shi in dai da gaske kuke faɗa cewa mazala ne ya kirkiri qur'ani to kuma ku je ku kirkiro ku taru baki daya tunda kun ce shi shi kadai kirkire shi to ku ku je ku taru baki dayan ku da duk wanda za ku iya gayyata ku gayyato domin a zo a karanta a zo a taru a zo da kwatankwacin surori guda goma inda gaske kuke yi Allah madaukakin sarki yake cewa fa in lam yastajibu lakum har idan ba su iya amsa muku wannan kalubalantar su da kuka yi ba in ba su iya zuwa sun zo da wannan ba fa'ala to ku sani anna ma unzila bi ilmillah abin sani kawai littafin nan an saukar da shi ne da ilimin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa alla ilaha illahu kuma ku sani babu abin bautawa da cancanta sai Allah maɗauki sarki fa hal antum muslimun to shin yanzu kun musulunta kun sallama kun yarda mun yarda ga wannan ayar ta nuna mana cewa an kalubalance su da su zo da surori guda nawa goma ayar farko su zo da surori su zo qur'ani duka abin ya fuskara sai aka rage a surori 114 aka ce zo da goma an yafe musu dau kenan ɗari da hudu su zo su kirkiro goma amma abin ya faskara ita ma wannan sura ce ɗaya da cikin suratu yunus suratu yunus sura ce makiya har yanzu kenan dai a makaɗin ce a makaɗin da ake kalubalantar su a maka aka ce su zo da gaba ɗaya qur'ani din abin ya faskara na suratu hud a makan da aka ce kuma su zo da surori guda goma abin ya faskara ثم تحدث مرة ثالثة بأن يأتوا بصورة منه أي صورة مهما قصرت كصورة الكوثر فما قدروا ثم تحداهم مرة ثالثة سنة أكساك قالوا بلن ترسوا من نواه نؤكم wannan kalubalanta kuma ita ta zo ne bi an ya tu suratin su je su zo da sura ɗaya daga cikin surorin qur'ani daga qur'ani baki ɗaya aka zo zuwa nawa goma aka dawo zuwa nawa ɗaya su je su kirkiro sura ɗaya ayya suratin kowace irin sura mahama kasura duk karancin ayoyinta kada a ce sura su ce ko bakara a'a ka suratul kawfar su yi zuwa kama suratul kawfar kama suratul asri kama suratul nasri suratul masad suratul ikhlas suratul tauba suratul furqan suratul anfar duk surori su yi zuwa irin su fama qadaru ba su samu iko a kuma wannan qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa an yaqulu naftara قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين Allah madaukin sarki ke cewa an ya kulu naftara ko ko cewa suke yi shi manzo Allah ya kirkira alqur'anin na ne to da wannan suke ta yaudaran mutane sai su shi kirkira ai shi ya rubuta kuma alhalin baya rubutu baya karatu amma bin qabli min kitabi wala taqutu bi yaminih idza al-muslimun bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul Allah ta'ala ce qul atu bi surati ka kace su je su zo da sura aya irin surorin qur'ani wad'u man ka kace da su su je su kira duk waɗanda za su iya su kira min dunin lahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqin in kun kasance da gaske kuke cikin abin da kuka faɗa Allah madaukakin sarki ce bal wannan ratibin bilge da suke yi kazzabu bi malamin lam bi ilmi kawai sun karyata abin da ba su sani bane sun karyata abin da ba su da masaniya a kansa ya ya'tihim ta'wiluhu kuma har yanzu fassara abin da suka karyata din bai zo musu ba wanda Allah ta'ala ya ga dama da sai ya jirgake su da azaba kazari kazalika kazzaba allazina min qablihim haka nan dai waɗanda suka zo kafin su su ma suka ta annabawan su da manzannin da aka tura musu fanzur na kana aqibatu zalimin dubar kullun tarihi ka ga ya karshen waɗanda suke azzalame ta kasance sai karshen karuna fa kasabna bihi wa bidatil mai karshen fir'auna حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين wannan shi da ta haddi da ake so nawa wurare nawa uku duk gaba ɗaya a makka aka yi su wanda yake suna ganin su ne fasaha ƙarshen fasaha suna ganin su ne kuma karara subhanahu wa ta'ala ta haddiya bi suratin ma faqal wa in kuntum fi raydin min ma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa la shuhada'akum أعدت للكافرين فعجزوا ولم يرفعوا بذلك رأسا وبذلك ثبت إعجاز القرآن wajen أبلغ وجه وآكد malai ce kuma karara subhanahu wa ta'ala sannan Allah madaukin sarki ya sake maimaita at-tahaddi ya kalubalanta su din dai bi surati ma da kowace irin sura amma na aina aka yi a Madina to kan lura usulubi na Qur'ani kasancewar an kalubalance su a Makka da Qur'ani duka su gaza an kalubalance su da surori goma sun gaza an kalubalance su da sura daya sun gaza da aka zo madina ba sai an maimaita waɗancan ɗin ba sai aka ce su kawo ɗayan da ita ce mafi sauki Allah ta'ala ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina har idan kun kasance cikin rai ko kwanto da kaikayi kaikayin zuciya akan abin da muka saukowa da bawan mu fa'tu bi suratin min mislihi ku je ku zo da sura ɗaya ire-iren surorin qur'ani wada o shuhada'akum ku je ku kirayi duk waɗanda suke shaidunku wanda za su taimaka muku min dunillah kuma bayan Allah in kuntum sadiqin inda gaske kuke yi fa in lam taf'alu har idan ba ku iya zuwa da sura ɗaya ba walan taf'alu ba za ku taba iyawa ba fattaqun nar allati waquduha an-nas ku je ku ji tsoron wuta wacce take waquduha an-nas makamashin wutar shine waqud ala fa'ul makamashin wutar shine annas mutane wal hijara da duwatsu ko iddat lil kafirin an yi tattalin wannan wutar ga kafirai malai yace fa ajazu sai suka gajiya wa lam yarfa'u bi zalika ra'sa ba su iya daga kai ba wanda aka ce zuwa qur'ani duka ya gaza aka ce an rage mashi ya zo da surori goma ya gaza aka ce ya zo da sura daya ya gaza kuma yanzu tunda a madina ne su gayyato na madina da na maka da yau da kowa da kowa su gayyato a kan su da sura ɗaya ba a faɗin sunan surar ba kuma dan gasa su ci a ah, wannan ta yi tsauri su zaɓi ire-iren ta a cikin alkur'ani su je su zo da ita a daidai nan zan karanta mana magana al-imam ibnu a cikin tafsirin sa lokacin da yake fassara wannan aya ina nufin wannan aya da ke cikin suratul baqara kenan yake cewa tabbas an rawaito mana daga amr bin as amr bin as kafin ya musulunta ya je wurin musulmatul kazzab sai musulmi ka kazzaba yake da shi me aka saukar da wannan abokin naku da ke baka kuna ji da ke ko a daidai wannan lokacin kafin ka baro me aka sauka mashi kar ka manta musulmatul kazzab da yadda da manzo Allah sallallahu ba shi ma a lokacin Amr bin al-As da yadda da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan bai musulunta ba kenan duk sun yi tarayya akan me akan manufa guda sai ce me aka so kowa da wannan mutumin naku da ke maka tun da shi dan maka ne fa qala lahu amr sai amr ya ce da shi laqad unzila alayhi suratun wajizatun baligha tabbas an so kuma shi da wata sura gajeriyar sura ce kuma mai kaiwa matuƙa ce sai shi musulmatul gazal ya ce wata sura ce sai amr bin al-as ya ce suratul asr wal asr inna al-insana lafi khusr da ya faɗa mishi haka sai da kazzab sai ya tsaya ishuru ya ɗauri kai ya wuce da ni sai ce wala karkun zila alayya misluha ya ce hakika shi ma an saukan mashi da irinta faƙal sai amur bin al'as ya ce da shi wa mahi wa mahu me abin da aka saukan maka faƙal sai musulmatul kazzab ya ce ya wabar ya wabar inna ma anta ufnani wa sadar wa sa'iruka haƙarun faƙar kun gane ثم قال كيف ترى يا عمرو sannan sai musulmi ta kazzaba ya ce ya amur bin as ya gani kaga wal asli innal insana lafi khusr illa alladhina ta kare da ni dara'un sai shi ma yace ya wabar ya wabar ta kare da ni ra'un inna ma anta uzlami sada ta da ni ta da ni sai ya tambayi amur bin as ya gani sai amr bin as yace wallahi innaka innaka la ta'lamu anni la a'lamu annaka tukazzi takmi yace wallahi kai ka san ni na san wallahi kai ka san kariya kake yace wallahi innaka la ta'lam yace wallahi kai ka san anni a'lamu ni ina da cikakken masaniyar annaka takzi kai kariya kake yi ba wai kai ka ba wai kariya kake ba a'a kai ka san ni na san abin da ka faɗa kariya ne to haka wannan fa a su isu ke ba su iya ittifaki akan wannan to wannan ya nuna mana Alƙur'ani ba abun wasa bane littafi ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya gagarar da waɗanda suke a wancan lokacin ya gagarar da waɗanda suka biyo bayansa malam yace wa bizalika sabata ijazul qur'an a wannan ne fa matsayin ƙur'ani ya tabbata ala ablaghi wajhi a fuskar take ta kaiwa matuƙa wa akan kuma ta ƙarfi wai za sabata ajizul arabi idan larabawa suka gajiya akan ba za su iya zuwa da sura ɗaya ba fa ghayrun bil ajizi ashra wa aula waɗanda ba larabawa ba su suka fi gajiyawa matuƙa su suka fi cancanta masu kasa zuwa da kowane irin abu larabawa ba da ake maka magana fa irin na da ba irin na agulla ka ba yanzu da ya zai ishi lawara ta ishi zai ba irin wannan ba a'a larabawan na da irin su nabigatu zubiyan da ake gano su ne malaman da su ne alƙalan da suke tantance yaren larabci duk sun gaza da su da almazaransa gaba ɗaya an gaza wani ya tabbatar da alƙur'ani min indillahi subhanahu wa ta'ala daga wurin Allah maɗaukin sarki alƙur'ani yake kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan karatun alƙur'ani mai girma Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana rayukanmu Allah ta'ala ya kare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta